sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan darussan bayan Ramadan. Shin a iya rage kwazon ibada? Muna da rahoton. Yaya aka gudanar da idin karamar sallah ne a Filatu? A jamhuriyar Nijar an gudanar da taron ranar 'yancin gwagwarmayar mata don samun kulawa a matakan jagoranci. Muna da shirin yanayi da muhalli inda za mu kammala da wasu gaishe-gaishen sallah. Da farko ga labarin duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Yayin da ake ci gaba da tashin hankali a yankin, Isra'ila ta faɗi da sanyin safiyar yau Juma'a cewa ta tura dakarunta na ƙasa zuwa Gaza. ma'aikatar tsaron isra'ila ta faɗa a cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na twitter jim kaɗan bayan tsakiyar daren jiya cewa dakarunta na sama da na ƙasa suna ci gaba da kai hari a yankin zirin gaza sanarwar tana zuwa ne bayan kwanaki ana fafatawa a yankin wanda ya kashe sama da Falasɗina fararen hula sama da ɗari da ya faɗo a ranar hutun sallah na musulmi. A Isra'ila kuma mutane bakwai ne aka kashe. A jiya Alhamis mayakan kungiyar Hamas sun harba rokoki zuwa unguwanni a Isra'ila. Kana Isra'ila ta mayar da martani tare da harhara ta jiragen sama a yankin zirin Gaza, yayin da take kokarin dakile ci gaba da tashin hankali. Kararrawar kai hari ta sama ta yi ta bugawa a sassan kudancin Isra'ila a kwana na hudu a jere, yayin da wasu rokoki suka kai hari arewacin birnin Tal Aviv. Yayin da Amurka da Iran suke tattaunawa ba kai tsaye ba kan aiki da juna da musayar fursunoni da ba kasafai ake yi ba, masu saka ido sun bayar da sabbin abin da suka sani kaɗan na Iraniyawa da ke tsara a ƙarƙashin Amurka ko aka gurfanar, wanda za a iya sanya su cikin musayar. Jami'an Amurka da Iran sun ce bangarorin biyu suna tattaunawa kan batun fursunoni ta hanyar masu shiga tsakani a makonnin da suka gabata. Wanda suka shafa lokaci mai tsaho abokanan hamayya suna gudanar da tattaunawar ba ta kai tsaye ba a biyana da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliyar sha biyar tsakanin Iran da manyan kasashen duniya masu karfin fada aji. A watan da ya gabata kakakin gwamnatin Iran Ali Rabi ya yi kira ga Amurka da ta saki dukkan fursunonin Iran waɗanda ya ce an tsare su ba bisa ka'ida ba saboda sun karya takunkumin da amurka ta sanya wa iran bai ambaci sunayen fursunonin ko adadinsu a can ba illa dai kawai ya ce adadin ya haura amurka hudu da iran take tsare da su labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta sauƙaƙa sharuɗan sanya takunkumi a cikin rufaffun wurare ga mutane da suka karbi cikakkiyar allurar rigakafi wanda zai ba su dama su daina saka takunkumi a mafi yawancin wurare da suke rufe an sanar da sabbin sharaɗoɗin jiya alhamis a fadar white house har ila yau sun yi kira da a ci gaba da saka takunkumi a rufaffen wuri da yake da cunkoso da ake zama kamar motar bas ta haya da jiragen sama da asibitoci da gidajen yari da kuma matsugunai marasa galihu amma za a iya sauƙaƙa dokokin saboda sake buɗe wuraren aiki da makarantu. hukumar cdc kuma ba za ta sake ba da shawarar cewa mutane da suka karbi cikakkiyar rigakafin su sanya takunkumi a waje cikin cunkoson jama'a ba dr rochelle waleski daraktar hukumar cdc ta ce dukkaninmu mun yi fatan ganin wannan lokaci lokacin da za mu koma rayuwarmu kamar yadda muka saba Wata babbar kota a Kenya ta yanke hukuncin cewa yunkurin da shugaban kasa Uhuru Kenyatta ya yi na canja kundin tsarin mulkin kasar ya saba wa doka wanda ya dakatar da abin da masu sukarsa suka kira matakin siyasa da aka tsara don duba mataimakinsa wanda suka saba wa juna a bainar jama'a. 'Yan majalisar dokokin kasar tuni sun amince da kudirin na yin garan bawul ɗin wanda aka fi sani da Building Bridges Initiative wanda ya zama wani babban sauyi ga gwamnatin kasar da ke gabashin Afirka tun lokacin da suka fara aiki da sabon kundin tsarin mulkin kasa a dubu biyu da goma amma da suke yanke hukuncin kalubale daban-daban da aka shigar da bangarori da dama suka gabatar kotun mai alkalai biyar ta ce kenya ta yi amfani da wani tanadi a kundin tsarin mulkin kasar saboda 'yan kasar su samar da sauye-sauye abin da ya sa aikin ya saba wa doka prime minister birtaniya boris johnson ya ce yana damuwa kan hauhawar nau'in coronavirus a birtaniya da aka fara ganowa a india Wani bincike da ake ci gaba da sanya ido sosai na harbuwar virus a Ingila ya gano cewa nauyin kwayar cutar yana zamantowa wata babbar matsala gabanin sassauta dokar kulle ta corona virus. A wani hasashe na baya-bayan nan da aka wallafa jiya Alhamis, jami'ar Imperial ta birnin London ta ce gaba ɗaya waɗanda suke kamuwa ya ragu sosai tun watan Agustan da ya gabata, biyo bayan dokokin kulle masu tsauri da kuma nasarar yin allurar rigakafi. Binciken da ake kira REACT ya gano cewa nauyin cutar ta india ya kai kashi da bakwai cikin 100 da waɗanda suka harbu bakwai tsakanin sha biyar ga watan afrilu zuwa uku ga watan mayu labarin duniya kenan aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Da yawa dai akan ga musulmi na ƙara dagewa ga ibada a watan Ramadan da kan yi kwana 29 ko 30 kuma sau ɗaya a shekara. Hakan ya haɗa da barin miyagun ɗabi'u da kyautatawa marasa galihu. Ga rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto. Lokacin Ramadan lokaci ne da ake buƙatar al'ummar musulmi su da kufa ga aikata ayyukan alkhairi. waɗanda ko da bayan ramadan ana buƙatar su ci gaba da aiwatar da su watakila wannan ne ya sa su da yawa ake ta kira ga al'ummar musulmi da su yi koyi da darussan da suka koya a cikin watan ramadan a cewar malaman addinin musulunci daga cikin darussan akwai yin azumi shi kansa wanda ko bayan wucewar ramadan ana son musulmi su ɗabi'atu da azumi na nafila akwai aikata ayyukan alkhairi kamar bayar da sadaka halartar wuraren tafsiri samar da haɗin kai wajen aiwatar da ibada da dai sauransu imam nuruddin na ta'ala hausare malamin addinin musulunci ne a najeriya a ramalana an riga an saba da tarawihi da tahajjudi to ana buƙatar ko ramalana ya wuce mutum ya yi ƙoƙari ya dawo da irin nafiloli a cikin dare hakanan ma a ramalana lokaci ne da za a yawaita zikirin allah don an ɗabi'un ta siffa ta mala'iku ta cewa kullum ana cikin zikiri to ana so in ramalana nan ya wuce mutum ya yawaita ambaton allah nan musamman an san ramalana watan alkur'ani ne wani na karanta cikin kwana biyu uku sati to irin malanan ya wuce a dawo a ci gaba da karatun alkur'anin nan gwargwado kamar dai mara malanan nan a cewar wani malamin addinin musulunci dr jabir sani mai hula zakatul fitiri wadda ake fitarwa wadda ake kira zakatul da kai ita ma akwai darasin da ya kamata a koya a cikin ta ba a taba wajabta wani sadaka ba sai zakatul fitr kuma cikin azumi domin mutane su koyi bayarwa wayannan miskinan da ka ba sadaka zakatul fitr suna nan ka su yanzu ko da kana son ka bada sadaka ka su wa suka cincinta bayan azumi zaka same su zaka same su ka ba su sadaka haka ma ranar sallar idi rana ce wadda ke tattare da darussan da ya kamata jama'a su yi koyi da su so babban darasin da ya kamata mu koya a ciki shine ranakun ziyara ne a je ziyara yan uwa a ga yan uwa kuma ya kamata mu koyi kyautata ma jama'a malaman sun bayyana cewa ba wai ayyukan da ake samun lada ne kawai ya kamata a yi koyi da su ba har abubuwan da aka haramta ya kamata a hannu daga aikata su ko da bayan ramadan yanda ya san armalana ya kauce mu zina shan giya ta ta wasu bannace bannace na asha waɗanda in zai su jawo mai sittin ko kuma za su jawo mai ya kasance lada ta ta zube to irin malana ya wuce ya tabbatar da cewa waɗannan zinace zinaci da sauransu da bandace bandace ya yi ƙoƙari ya nisance su. to ko menene fa'idar yin riko da darussan da aka koya a cikin watan ramadan. kasan ubangijin da kake bautawa ramalana ka doge shine ubangiji ko bayan ramalana wannan da kake saba ma ramalana ya ce ka bari ka bari baya ko bayan ramalana kuma shine zaka saba ma idan ka saba mishi sannan alkhairin da zaka a armalana kurumula na yauci alkhairin nan kuma kai ne zai sama bisa la'akari da alfanun da ke tattare ganyen riko da waɗannan darussan mallamai har ma da shugabanni ke karfafa gwiwar jama'a musulmi da su yi riko da waɗannan ayyukan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To madalla yanzu za mu shiga jihar Filatu inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko wannan rahoto da yake nuna yadda aka gudanar da idin karamar sallah lami lafiya. Al'ummar musulmin duniya sun gudanar da sallar Idil Fitir bayan kammala azumin watan Ramadan. A jihar Plateau malamai da shugabannin al'umma sun gudanar da hudubar neman mafita ne ga fitintunun rashin tsaro a sassa daban-daban na kasar da kuma faɗakarwa kan muhimmancin haɗin kai da zama tare. Babban limamin masallacin cikin birnin Jos, Muhammadu Lawal Adam, ya yi hamdala ne da kammala azumin watan Ramadan cikin koshin lafiya. Alhamdulillah an yi lafiya an gama lafiya to darasan da nake gani ya kamata mutane su koya na farko dai zaman lafiya muna zaune tare da 'yan uwanmu wa'anda allah ne ya haɗa mu mu zauna tare ya kamata mu yi la'akari da wannan iko na ubangiji mu zauna lafiya a tsakaninmu da abokan zaman namu. Akwai matsalolin tsaro musamman a ƙasa Najeriya. Me ya kamata jama'a su yi musamman a wannan lokaci? Kamata yi a yi ta'addu'a. a yi ta'addu'a, a yi ta roƙon Allah ne mai gafara ne mai rahama Allah ya ɗauke mana wannan bala'i ne su kuma shugabanni su ne masu babban aiki a cikin wannan al'amari. Wanzu Allah sallallahu alaihi ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illan yastati fa bi lisanihi fa illan yastati fa bi ma'ana duk wanda iga ana yin abin da bai kamata ba a cikin al'umma to mutum isa hannu ya hana abu mutum ba shi da dama to shi kenan sai isa harshe yi wa'azi a daina abin da ake yin nan fa haramun ne Allah ya hana a daina wani kuma ba shi da ikon wannan shi kuma sai ya abin a ransa shi ko mai martaba sarkin wase kuma shugaban kungiyar jama'atu nasirin islam a jihar plato muhammadu Sambu haruna faɗakarwa ya yi wa matasa kan su kaucewa shiga ayyukan asha matasa harkan tsaro ne matasa ne harkan aikin karfi ne matasa ne harkan ba da gudumawa ne matasa ne su duk lokacin da kun ga abu ya lalace to matasan gurin ne suka lalace su kira na ga matasa shine kar ku bar tsoffin banza su yi amfani da kodun nasu biyan bukata kar ku yadda a dinga amfani da ku gurin tashin hankali a ko'ina a nan duniya saboda cin gaban kasa A gefe guda kuwa wani babban limamin addinin Krista Rabaran Pandan Yamsat ya jaddada muhimmancin haɗin kai ne tsakanin mabambantan addinai don samun ci gaba. Don haka ne Ubangiji ya yi mu, bai yi mu domin muna harka gaba da juna ba, ko da wani matsayi kake da shi, ko da wani addini kake ciki ya kamata a yi tafiya tare domin haka Allah ya yi mu. Bikin sallar na bana dai an gudanar da shi ne cikin tsauraran matakan tsaro da bin ka'idodin kariya daga cutar corona. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Ta masu sauraro kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi na yau Juma'a. A jamhuriyar Nijar an gudanar da ranar karfafawa gwagwarmayar 'yancin matan ƙasan ta hanyar neman adalci a lamura na mulki. Matan kan yi irin wannan taro duk shekara don yaƙi da abin da suka zayyana da mai da su tamkar saniyar ware. Wakiliyarmu a Garam Tamar Abari ta zanta da Hadija Aisha Lawali ta ƙungiyar Kongafen Asha Tilawali wanda ake kiran yi da buzuwa mamba ce ta cikin kungiyar kwangafen kwangafen kungiya ce ta mata na nan nishar wajen kungiya na mata kusan saba'in ta kumsa alhamdulillah wannan rana dai ta dau asali daga gwagwarmayar mata bisa wakilancin su a mata nishar a eh, tsarin conference national babban taro na kasa wanda 'yan kasa za su gamu su duba duka al'amura da suke kawo cikas da wanda hanyoyin da ya kamata a bi al'umma ta ci gaba kenan wakilcin nan sai kasance an ba mata kaɗan guri a ciki to matan nan suka ce su ayi su yarra ba shi ne ba su dama ranar nan aka rike ta kullum da ita ce ake ɗauka a kawo shawarwari a huddo matsaloli a huddo kuma hanyar da za a bi wanda za a aika taimaka ma magabata a sa mata cikin da abin da ake yi na dama da su. Ana iya cewa matan Nijar sun gani a kasu game da wannan rana tun daga lokacin da aka faro ta kawo yanzu. to sai mu ce alhamdulillah tunda da wakilcin da ake ba mata basu da yawa mata tsirarai ne ake sawa cikin harkar cigaban kasa to yanzu wannan gwagwarmaya ta ba da damar mata aka ɗauke su aka ba su abin da ake cewa kota wanda a kashi ɗari dole dole mace sai an ba ta kashi 25 da talatin na abin makami da naɗe-naɗe da eh, zaɓi da na fannin siyasa da sauransu da wurare ma'aikata duk da jagoranci ya zamanto a san ana yi da su yanzu wannan kaso da aka ba su wani irin ci gaba ne aka samu lalle ana yi ana ci gaba amma an gano akwai matsaloli tunda kudirin yadda ya tsaye da a ba mata su ji daɗi a gansu sosai cikin da muhimmanci yayin da dokar ta tsaida sai kasance ba abin shi yanda ake sosai ana ɗan toge ala misali kin ga yanzu wannan nada ministrori sai ya kasance mata aka ɗauki 'yan kaɗan bai kai ba yawan da ai kamata yanzu da kyanta in an ce kashi talatin cikin ɗari da ya kamata a ce an samu a gwamnati mace misali wajen goma sha ɗaya to sai yau muka tashi da mace biyar kenan akwai matsala kenan dai akwai sauran rina a kaba game da wannan doka ba a bi ta yadda ya kamata a gaskiya da sauran rana kaba tunda dai yadda muke so da yadda ya kamata ya cancanta a yi ba a bi shi ba yadda ya kamata akwai toge a ciki akwai manakisa mu mace in daga ina ta hutu in wani siyasa take in wani kabila take kowace mace mace ce in dai tana cika adadin yi ilimin ta kai ta rike jagoranci ta rike makami kenan ya kamata a ba ta damar ta yi. To kuma haka za ku bari su ta muku yadda suka ga damar mu ku kuna ta ihun sai kun kai sai kun kai sai kun yi amma kuma gashi har yanzu dai abin shiru. wallahi malama tamar mata muna nan mun yi jan mun kama ma shuna muna fata muna waye ma yan uwanmu mata kai muna kokowa inda ya kamata kuma can kungiyoyinmu na koli suna zuwa gurin inda ya kamata suna kai kukan mata suna kwatantawa ga yanan a yi hattara a kiyaye abu gaskiya a yi adalci in Allah yarda in ma an lala ba a daidai ba gaban nan dai raba waje gaskiya muna shi mun yi tasiri Hadija Lawali ta kungiyar mata ta Congafen a zantawarta da Tamar bari kenan. Ta madalla masu sauraro kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga wannan sako daga Washington DC. Sauran VOA, ƙwarai ba shakka. duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan mu, sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba daukan ba filatani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani wa'annan 'ya'yan talakar da suke ko uwan su ran sai sun zo sun sa su uhu Menene woho? Ibu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati ta ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. To madalla yanzu kuma Aisha Mu'azu gare ki da shirinmu na gaba. barkamu da wannan hantsi mai sauraro Shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Doka da tsari na taka muhimmiyar rawa wajen tilasta mutane kiyaye dokoki kamar yadda shugaban Nazira Farfesa Aliyu Jore shaida min a tattaunawa ta da shi a game da ayyukan da hukumar take aiwatarwa. To farfesa bari mu fara da irin gudunmawar da kuke bayarwa wajen kiyaye gurbatar yanayi. Ita hukumar akwai dokoki kala-kala wato da farko dai an ɗara mata hakkin tabbatar da wayannan dokokin da duk wani tsari da duk abubuwan da aka fitar aka zayyana kan muhalli wanda saboda a tabbatar da an kare muhallin nan daga gurɓacewa sannan kuma ita hukumar nawa tana da hakkin tabbatar da cewa mun bi duka wani doka na ƙasa da ƙasa wanda ya shafi muhalli wanda ƙasar najeriya ta rabta ba hannu ta yadda da shi to mu muke da hakkin tabbatar da cewa an bi wayannan dokoki a gudanar da ayyukan nan mun fito da dokoki kala-kala wanda ya shafi duka nau'uka daban na muhalli don muka ce muhalli muna nufin da ruwa da iska da ƙasa har da su dabbobi da kuma tsiro bishiyoyi duka su suka haɗu su kai muhallin nan kowanne daga cikin su nan ana bukatan a ga an tabbatar da an kare shi saboda in ya gurbata kamar yanzu iska ya gurbata mu ne muke shaƙar iska to muka shaki iskan nan zai jawo cututtuka kala-kala da mu da dabbobi su kansu ma bishiyoyin iskan na ya gurbata shuka da za ka yi a gona ba za ka samu amfanin kirki ba misali a wannan muna da doka na tabbatar da an samu iskan shaka mai kyau akwai doka dokoki wanda ya shafi ƙasa wannan da muke takawa saboda in kasan ne ya gurɓata abubuwa da yawa zai shafe shi kamar yanzu misali ana magana yanzu damina muna fama da ambaliyar ruwa akwai doka da ya shafi kare ambaliyar ruwa wanda zai hana ambaliyar ruwa ko kuma ya kokari ya rage shi sannan kuma ya hana zaizayen ƙasa saboda in kika duba yawancin ayyukan nan da yake shafan muhalli mu 'yan adam yawanci mu muke jawo misali mutum ya je gini akan hanyar ruwa kin ga ruwa dole ya samu hanya to duk wayannan dokokin a cikin su an zayyana ba za ka yi gini a hanyar ruwa ba ba za ka zuba shara a hanyar ruwa ba misali idan aka samu wanda ya karya dokokin nan akwai wani hukunci da aka tanada domin ladabtarwa da akwai hukunce hukunce kala kala kowane ɗaya daga cikin dokoki da na gaya miki akwai kala kalan hukunci to wani hukuncin za yi wa mutum tara wani kuma in ya kama za a haɗa masa tara har da zuwa ya kama ji a ɗaure shi wani kuma ana iya haɗawa guda guda biyu to kin san kala kala ne laifin da mutum zai yi a matsayinsa na mutum shi kadai daban akwai kuma laifi wanda kamar yadda kika magana kamfani to suna nan kala kala kala wani zaki ga an sa hukuncin tara tun zai biya kama ce dubu ɗari biyu ya karya doka haka ko kuma ce za a iya ɗaure shi kamar wata shida a gidan a kaso amma kin san ɗaya daga cikin abin da yake damu mu a matsayin mu na hukuma wanda muka fi so shine a ce mutane su bi wannan dokokin ba tare da an hukunta su ba sai mutum ya bi doka ya fi daɗi ya fi sauki mu ma ba so muke buga an kai mutu an hukunta shi ba shi yasa cikin dama ayyukan da aka samu rika yi shine akan akwai wayar da kan jama'a a samu jama'a wayar musu da kai su kansu suka gane muhimmancin wannan sai su To a ci gaba da tattaunawa ta da Dr. Salisu Dahiru jagoran shirin UMAP ya shaida cewa aiki suke tare da sauran hukumomi da ke da alaka da muhalli domin cimma nasarorin shirin. To dakta yaya dangantaka tsakanin UMAP da sauran ma'aikatu na muhalli? saboda haka da alakar da ke faruwa shine da ke tsakaninmu da su shine waɗannan ma'aikatan ko da yake suna da suna zaman kansu ne mu iyaka muna ƙoƙari ne domin idan wata matsala ta taso na muhalli mukan tafi ne gaba ɗaya kamar a ƙungiyance muke muke zuwa domin a tunkari wannan matsalar. domin kowa kin san da ainihin dokan da ya kafa ma'aikatan tun zai iya aiki idan ma'aikatanmu iyaka ita ta faɗakar ne a kai to akwai waɗanda su idan ka keta ɗaya daga cikin dokoki ko kuma wasu dokokin nan su ne suke da hurumin su kamo ka ko su hukunta ka ko ku ci ka tara ko amma wata wani hukunci wanda ya dace da wannan kuma wani lokaci suka hada har da jami'an tsaro yankin su fita gaba daya sannan da an kama mutum kotuna da suke aiki ko task force su aiwatar da abin da za su yi sannan su gabatar da hukunci sannan mutum ya biya kuma bai biya ba a san sauran da za a yi aiki tare aiki. ba Mai sauraro a nan za mu yi sallama a yau zuwa makon gobe idan Allah ya bamu iko za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Farfesa Aliyu Jauro da Dr. Salisu Dahiru sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake cewa mawani lafiya. gaishe da Aisha Ma'azu. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya. Allah ya kadarce da cewa ni barawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shari'a ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu El Hikaya don sauraron wannan sabon sabon shirin ku kasance da muryar Amurka majiya kwakwara ta sayi har labaru. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai Yanzu kuma albarkacin idin ƙaramar sallah na bana ga gaishe-gaishen fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Sunana Adamu Shu'aibu Jigawa Tsada tsohon ɗan majalisar dokoki da ya wakilci karamar hukumar dutse a jihar jigawan najeriya kuma a yanzu ina aiki tare da jami'ar tarayya ta dutse wato federal university dutse kuma mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar yan uwa mabukata na musamman da aka sani da na kasassu na ƙasa baki ɗaya mataimaki na biyu to alhamdulillah kusan za mu ce mun gode allah subhanahu wa ta'ala da ya kama ƙarshen wannan ibada kuma ajiya madina idan kina maganar kasancewar sallah a bana a wannan ƙasa wato wani yanayi ne zamu ce dai alhamdulillah kuma kowa ya san harin da ake ciki Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana dauki mana maganin wannan abubuwa da suka addabe mu assalamu alaikum sunana maimuna abubakar ni ce mawallafiyar mujallar tozali da kuma tozali tv ina muku barka da sallah Allah sa a yi sallah a cikin sa'a Allah ya sa kuma addu'o'in da muka yi a wannan ramadan in ya kasance ya wanke dauda da ke tattare da mu ga gabaki daya al'ummar najeriya kuma Allah ya sa wannan addu'o'in da muka yi na neman zama zaman lafiya jin wannan azumin zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Najeriya Allah ya sa kuma bayan wannan azumin ba za mu sake fuskantar matsalolin da muke da shi ba especially matsaloli na kidnapping da ya addabi watan arewacin Najeriya alhamdulillah barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'ar musulman duniya suna sunana Balarabe Inuwa Dutse ma'aikaci a majalisar tarayya ta ƙasa da ke Abuja alhamdulillah yanayin sallar bana kam sai dai mu ce alhamdulillah domin mutane da yawa da muka sani Allah ya karɓi ransu a cikin shekarar ta gabata ba su samu damar yin wannan azumi ba da Allah ya sa har muka yi shi guda talatin. Na biyu kuma mutane na cikin tsananin rashin kwanciyar hankali sanadiyar ta'addancin da ya buwaye mu muna roƙon Allah ya tausaya mana ya gafarta mana ya dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga baki ɗaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mariya Ibrahim Baba. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya rabbil alamin watan ramadan ya zo ya ƙare cikin hukuncin ubangiji muna masu godiya gare shi da ya jinkirta mana rai ya bamu dama muka azumci watan ramadan kuma yanzu gashi har ido fitr ya zo ina yi wa al'ummar musulmi tattare da yan uwa da dangi da abokan arziki da abokanan aiki eid mubarak barka da sallah Allah ya maimaita mana Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah Ubangiji ya haɗa mu baki ɗaya aljanna Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. sunana saminu dauda wanda yake zaman kansa bayanin da zan yi eh, eh, game da bukukuwan sallah na bana abin da zan fara cewa su ne wa allah godiya mun fara azumi lafiya kuma allah da ikonsa bana ma an yi azumi talatin ba abin da zan ce sai dai godiya ga allah Masu sauraro Allah ya maimaita mana kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.